ƙungiyoyin na son ganin an ɗaiɗaita kamfanin ita kanta saboda rage mata ƙarfi wajen faɗa a je akan kuɗaɗe da ke shiga aljihun gwamnati ta wannan fannin. Awal Musa Rafsanjani shine shugaba a ƙungiyar Sisla masu sa ido a harkar tattalin arziki. Ba shi da amfanin kyale shi inda har za a ci gaba da cin hanci da rashawa da kuma amfani da shi a sace kuɗaɗen ƙasa a zagon ƙasa ga tattalin arziki inda har ba zai gyaru ba to gara a ruguza shi. To amma muna kyauta zaton dai cewa wannan gyare-gyaren da ake yi kamar misali rage daraktoci da aka yi da kuma cewa ba wani darakta da da za a sa wanda yake da hannu a cin hanci da rashawa zai iya kawo taimakawa don a dawo da martabar wannan wajen. Manazarci kuma ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewan ɗan adam, barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi bayani cewa idan an ɗauki matakan daidai najeriya ka iya farfadowa daga tattalin arzikinta ba tare da dogaro da kudaden da ake samowa daga man fetur ba ganin cewa kasuwarta ta faɗi warwas ban ga dalilin ma ajiye kamfanoni kusan ashirin karkashin wannan ba abu ne wanda ya kamata wajibi ne a zo a wargaza su bayan an wargaza su a fito a ba waɗannan kamfanonin ƙasashen duniya su ma dama su shigo su taka rawarsu misali kamfanonin su ajib da su total da su exxon oil mobil kenan da su chevron duka waɗannan da su shell waɗansu sun mai da kansu a matsayin 'yan kamashin ayyukan da waɗannan kamfanonin suke yi waɗanda kamfanoni ne na ƙasashen duniya a saka musu mara su fito su yi ayyukan nan tare da gwamnati mu zo mu ga ribar da al'ummar najeriya musamman talaka zai samu a ƙarƙashin wannan juyi da muke da shi na canji alƙaluma sun ruwaito cewa a ma'aikatar man fetur ɗin an maye guraben manyan daraktoci takwas ɗin nan da aka sallama ne da wasu guda hudu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi.